Wasiƙa ta farko ta Bitrus Sura ta ɗaya Daga Bitrus manzon Yesu almasihu zuwa ga zababbun Allah da suke bare a warwatse a Fantas, daga Latiya da Kafadukiya, da Asiya, da kuma Bitiniya. Su da suke zababbu bisa ga riga sanin Allah Uba, waɗanda Ruhu kuma ya tsarkake, domin su yi wa Yesu almasihu biyayya, su kuma tsarkaka da jininsa. Alheri da salama su waita a gare ku. godiya ta tabbata a gare shi shi wanda yake Allah da uba na ubangijinmu Yesu almasihu wanda ta wurin tsananin jin kansa ya sake haihuwarmu domin mu yi rayayyen bege ta wurin albarkacin tashin Yesu almasihu daga matattu mu kuma sami gado mara lalacewa mara ɓaci mara ƙarewa kuma wanda aka keɓe mako a sama wato ku da ikon Allah yake kiyayewa ta wurin bangaskiyarku domin samun ceton nan da aka shirya a bayyana a ƙarshen zamani A kan wannan ne kuke da matuƙar farin ciki ko da yake da ɗan lokaci kuwa ya yi baƙin ciki ta dalilin gwaje-gwaje iri-iri wannan kuwa domin a tabbatar da sahihancin ban gaskiyarku ne wadda ta fi zinariya daraja nesa ita zinariya kuwa ko da yake mai ƙarewa ce akan jaraba ta da wuta. domin ban gaskiyar nan taku ta jawo maku yabo da girma da ɗaukaka a bayanar Yesu almasihu. Ko da yake ba ku taɓa ganinsa ba, kuna ƙaunarsa. Ko da yake ba kwa ganinsa a yanzu, duk da haka kuna gaskantawa da shi. Kuna farin ciki matuƙa, wanda ya fi gaban ambato. Kuna samun ceton rayuwanku ta wurin sakamakon ban gaskiyarku. annaba da suka yi anabci akan alherin da zai zama naku sun tsananta bin diddigi akan wannan ceto suna bincike ko wane ne ko kuma wane lokaci ne ruhun almasihu da yake a zuciyarsu yake ishara sa'an da ya yi faɗi akan wuyar da almasihu zai sha da kuma ɗaukaka da take biye an dai bayyana masu cewa ba kansu suke bautawa ba ku suke bautawa a game da abubuwan da masu yi maku bishara ta ikon ruhu mai tsarki wanda aka aiko daga sama suka samar da ku a yanzu su ne kuwa abubuwan da mala'iku suke ɗokin gani don haka sai ku yi mara, ku natsu ku sa zuciyarku sosai akan alherin da zai zo maku a bayyana yesu almasihu ku yi zaman ‘ya'ya masu biyayya kada ku biye wa muguwar ku ta da ta lokacin jahilcin amma da yake wanda ya kira ku mai tsarki ne kuma kanku sai ku zama tsarkaka a cikin dukan al'amuranku domin a rubuce yake cewa sai ku zama tsarkaka domin ni mai tsarki ne da yake kuna kiransa uba a wajen addu'a shi da yake yi wa kowa shari'a gwargwadon aikinsa ba zaɓe sai ku ƙarasa lokacin baƙoncinku kuna tsoronsa. domin kun sani an fanshe ku ne daga al'adunku na banza da wofi da kuka gada, ba da abubuwa masu lalacewa kamar azurfa da zinariya ba, sai dai da jinin nan mai daraja na almasihu, kamar na ɗan rago mara makasa mara tabo. An riga saninsa a kan haka tun ba a halarci duniya ba, amma saboda ku ne aka bayyana shi a zamanin ƙarshe. To gare shi ne kuka gaskanta da Allah, wanda ya tada shi daga matattu. ya kuma ɗaukaka shi domin ban gaskiyarku da begenku su kasance ga Allah. Da yake kun tsarkake ranku kuna yi wa gaskiya biyayya har kuna nuna sahihiyar ƙauna ga 'yan uwa sai ku himmatu ga ƙauna juna da zuciya ɗaya. Gama sake haihuwarku aka yi, ba ta iri mai lalacewa ba sai dai mara lalacewa, wato ta maganar Allah rayayya da wamammiya domin duk ɗan adam kamar ciyawa yake duk darajarsa kamar furen ciyawa take ciyawar takan bushe furen yakan kaɗe maganar ubangiji kuwa dawwamammiya ce ita ce maganar bishara da aka yi muku bitrus ta ɗaya sura biyu saboda haka sai ku yarda kowace irin keta da ha'inci da munafinci da hasada da kuma kowane irin kushe, kamar jariri sabon haihuwa. Ku yi marmarin shan madara mara gami mai ruhu domin ku girma da shi har ya kai ku ga samun ceto. In dai kun ɗanɗana alherin Ubangiji, ku zo a gare shi rayayyen dutsen nan. Hakika abin ƙi ne a gun mutane, amma zaɓaɓɓe, ɗaukakakke a gun Allah. Ku kuma kamar rayayyun duwatsu. bari a gina gida mai ruhu da ku domin ku zama tsatsakar ƙungiyar firistoci da nufin ku miƙa haɗayu na ruhu abin karɓa ga Allah ta wurin Yesu almasihu domin a tabbace yake a nassi cewa gashi na sa mafificin dutsen a gini a Sihiyona zaɓaɓɓe ɗaukakakke duk mai gaskatawa da shi kuwa ba zai kunyata ba a gare ku ku da kuka ba da gaskiya ku shi ɗaukakakke ne, amma ga waɗanda suka ƙi gaskantawa to, dutsen da magina suka ƙi shi ne ya zama mafificin dutsen gini, da kuma dutsen sa tuntuɓe da fa na sa faduwa. Sun yi tuntuɓe ne da maganar don sun ƙi biyayya da ita, haka kuwa aka ƙaddaro masu. Amma ku ƙabila ce zaɓaɓɓiya ƙungiyar firistocin babban sarki. tsattsarkar al'umma jama'ar mallakar Allah domin ku sanar da mafifitan al'amuran wannan da ya kirawo ku daga cikin duhu kuka shiga maɗaukakin haskensa da ba jama'a ɗaya kuke ba amma a yanzu ku jama'a Allah ce da ba ku sadu da jin kansa ba amma yanzu kun sadu da shi ya ƙaunatattuna ina roƙonku don ku baƙi ne bare kuma ku guje wa mugayen sha'awance-sha'awace na halin mutuntaka waɗanda suke yaƙi da zuciyarku. Ku yi halin yabo a cikin al'ummai, don duk sa'an da suke ku cewa ku mugaye ne, sai su ga kyawawan aikonku har su ɗaukaka Allah a ran da alheri ya sako musu. Ku yi biyayya ga kowace hukumar mutane saboda Ubangiji, ko ga sarki domin shi ne shugaba, ko kuwa ga mahukunta. domin su ne ya aika su hori mugaye su kuma yabi masu kirki domin nufin Allah ne ku toshe jahilcin marasa azanci ta yin aikin nagari ku yi zaman yanci sai dai kada ku fake a bayan yancin nan naku ku yi mugunta amma ku yi zaman bayan Allah ku girmama kowa ku ƙaunaci 'yan uwa ku ji tsoron Allah ku girmama sarki ku barori ku bi iyayen gidanku da matuƙar ladabi ba sai na kirki da masu sanyin hali kaɗai ba, har ma da miskilai. Ai, abin karɓa ne in saboda mutum yana sane da nufin Allah ya jure wa wuyar da yake sha ba da alhakinsa ba. To, ina abin takama don kun yi haƙuri in kun sha duka a kan laifin da kuka yi, amma in kun yi aikin nagari kuka sha wuya a kansa, kuka kuma haƙura, to shine abin karɓa ga Allah. domin akan haka ne musamman aka kirawo gama almasihu ma ya sha wuya domin ku ya bar muku gurbi ku bi hanyarsa bai taɓa yin laifi ba kofau ba a kuwa taɓa jin yaudara a bakinsa ba da aka zage shi bai rama ba da ya sha wuya kuma bai yi kashedi ba sai da ya dogara ga mai shari'ar adalci shi kansa ya ɗauke zunubanmu a jikinsa a kan gungume domin mu yi zamanmu matattu ga zunubi rayayyu kuma ga adalci, da raunukansa ne aka warkar da ku, a da kun ɓace kamar tumaki, amma yanzu kun dawo ga makiyayi, wato mai kula da rayukanku. Bitrus ta ɗaya Sura uku Haka kuma ku matan aure, ku yi biyayya ga mazanku, don ko waɗansunsu ba su bi maganar Allah ba, halin matansu ya shawo kansu, ba tare da wata magana ba. don ganin tsarkakakken halinku da kuma ladabinku. Kada adanku ya zama na kwalliyar kitso da kayan zinariya ko tufafi masu ƙawa, sai dai zama na hali da kuma kyan nan mara dushewa na tawali'u da natsuwa. Wannan kuwa abu ne mai martaba ƙwarai gun Allah, don dama haka tsarkakan mata masu dogara ga Allah suka yi ado, suka bi mazansu, kamar yadda Saratu ta bi Ibrahim. tana kiransa Ubangijinta, ku kuma ’ya'yanta ne muddin kuna aiki nagari, ba kwa yarda wani abu ya tsorata ku. Haka kuma ku maza ku yi zaman ɗa'a da matanku, kuna girmama su da yake su ne raunana gama ku abokan tarayya ne na Allah, ku yi haka don kada wani abu ya hana ku yin addu'a tare. Daga ƙarshe kuma dukanku ku haɗa hankulanku, ku zama masu juyayi, masu ƙaunar 'yan uwa. masu tausayi da kuma masu tawali'u kada ku rama mugunta da mugunta ko zagi da zagi a maimakon haka sai ku sa albarka domin akan haka ne musamman aka kira ku ku kuma gaji albarka domin duk mai so ya more wa zamansa na duniya da alheri sai ya kama bakinsa daga barna ya kuma hana shi maganar yaudara ya rabu da mugunta ya kama nagarta. ya himmantu ga zaman lafiya ya kuma dimance ta gama ubangiji yana lura da masu aikata adalci yana kuma sauraron roƙonsu amma ubangiji yana gaba da masu aikata mugunta to wa zai cuce ku in kun himmatu akan abin da yake nagari amma ko da za ku sha wuya saboda aikata abin da yake daidai ku masu albarka ne kada ku ji tsoronsu kada kuma ku damu sai dai ku girmama almasihu a zukatanku da hakikan cewa shi Ubangiji ne. Kullum ku zauna a shirye ku ba da amsa ga duk wanda ya tambaye ku dalilin begen nan naku. Amma fa da tawali'u da ban girma. Ku kuma kasance da lamiri mai kyau don in an zage ku waɗanda suke kushe kyakkyawan halinku na bin almasihu su kunyata. Zai fi kyau a sha wuya ga yin abin da yake nagari. in haka nufin Allah ne da a sha don yin abin da ba daidai ba domin almasihu ma ya mutu sau ɗaya tak ba ƙari domin kawar da zunubanmu mai adalci saboda marasa adalci domin ya kai mu ga Allah an kashe shi a jiki amma an raya da shi a ruhu da ruhu ne kuma ya je ya yi wa ruhohin da suke a kurkuku shela wato waɗanda da ba su bi ba sa'ad da Allah ya yi jira da haƙuri a zamanin Nuhu. a lokacin sassaƙa jirgin nan wanda a cikinsa mutane kaɗan wato takwas suka kubuta ta ruwa baftisma kuwa wadda ita ce kwatancin wannan ta cece ku a yanzu ba ta fitar da dauɗa daga jiki ba sai dai ta wurin roƙon Allah da lamiri mai kyau ta wurin tashin Yesu almasihu daga matattu wanda ya tafi sama yake dama ga Allah kuma mala'iku da manyan mala'iku da masu iko suna binsa. Bitrus ta fari Sura hudu Tun da yake almasihu ya sha wuya a jiki domin mu, sai kuma ku ɗauki irin wannan ra'ayi. Ai, duk wanda ya sha wuya a jiki, ya daina aikata zunubi kenan, domin a nan gaba ya ƙarasa sauran zamansa na jiki ba tare da biye wa muguwar sha'awar zuciya ba, sai dai nufin Allah. Lallai zaman da kuka yi na da, irin wanda al'ummai suke son yi, ya isa haka wato zaman fajirci. da mugayen sha'awance-sha'awance da buguwa da shashanci da shaye-shaye da kuma bautar gumaka a bar kyama suna mamaki da ba kwa haɗa kai da su a yanzu kuna zarmewa kuna aikata masha'a irin tasu har suna zagin amma lallai su ba da hujjojinsu ga wannan da yake a shirye ya yi wa rayayyu da matattu shari'a shi yasa aka yi bishara har ga matattu ma waɗanda ko da yake an yi musu hukunci a cikin jiki kamar mutane su samu su rayu a ruhu kamar Allah ƙarshen dukan abubuwa ya gabato saboda haka sai ku kanku ku natsu domin ku yi addu'a fiye da komai kuma ku himmatu ga ƙaunar juna domin ƙauna takan yafe laifofi masu ɗimbin yawa ku riƙa yi wa juna baƙunta ba tare da ƙunƙuni ba duk bai wadda mutum ya samu ya yi amfani da ita ga kyautata wa ɗan uwansa a kan amintaccen mai riƙon amanar alherin Allah iri-iri ne duk mai wa'azi ya dai san faɗar Allah yake duk mai yin hidima ya yi da ƙarfi da Allah ya bashi domin a cikin al'amura duka ɗaukaka Allah ta wurin Yesu almasihu ɗaukaka da mulki sun tabbata a gare shi har abada abadin amin amin ya ƙaunatattuna kada ku yi mamakin matsananciyar wahalar da ta same ku a kan gwaji kamar wani bakon abu ne yake faruwa a gare ku amma muddin kuna taraya da almasihu a wajen shan wuyarsa sai ku yi farin ciki domin sa'an da aka bayyana ɗaukakarsa ku yi farin ciki da murna matuƙa albarka ta tabbata a gare ku in ana zagin ku saboda sunan almasihu don ruhun ɗaukaka wato ruhun allah ya tabbata a gare ku sai dai kada shan wuyar ko ɗaya daga cikinku ya zama na horon laifin kisan kai ne ko na sata ko na mugun aiki ko kuma na shishigi amma in wani ya sha wuya a kan shi krista ne to kada ya ji kunya sai dai ya ɗaukaka allah saboda wannan suna don lokaci ya yi da za a fara shari'a ta kan jama'ar allah in kuwa ta kanmu za a fara to me zai zama a ƙarshen waɗanda ba su bi bishara allah ba in adali da ƙyar ya kuɓuta me zai auku ga marar bin Allah da mai zunubi saboda haka sai duk masu shan wuya bisa ga nufin Allah su danƙa ransu ga mahalicci mai aminci suna aikata abin da yake daidai Bitrus ta fari Sura biyar Don haka ku da tawon ikkilisiya da suke cikinku, ni da nike dattijon ikkilisiya, ɗan uwanku, mashaidin shan wuya almasihu. mai samun rabo kuma a cikin ɗaukakar da za a bayyana ina yi muku gargaɗi ku yi kiwon garken Allah da yake tare da ku ba a kan tilas ba sai dai a kan yarda ba ma don neman ribar banza ba sai dai da himma kada ku nuna waɗanda ke hannunku iko sai dai ku zama abin koyi ga garken nan sa'ad da kuma sarkin makiyaya ya bayyana. za ku sami kambin ɗaukaka mara dusashewa. haka nan kuma masu kurciya ku yi biyayya ga dattawan ikkilisiya dukanku ku yi wa kanku mara da tawali'u kuna bauta wa juna gama Allah yana gaba da masu girman kai amma yana wa masu tawali'u alheri don haka sai dai ku ƙasƙantar da kanku ga maɗaukakin ikon Allah domin ya ɗaukaka ku a kan kari ku jibga masa dukkan taraɗaɗinku domin yana kula da ku ku natsu ku kuma zauna a faɗake magabcinku iblis yana zazzagawa kamar zaki mai ruri yana neman wanda zai lankwana ku yi tsayayya da shi kuna dagewa a akan ku. da yake kun san 'yan uwanku a duniya duka an ɗora musu irin wannan shan wuya bayan kun sha wuya kuma ta ɗan lokaci kaɗan allah mai alheri duka wanda ya kira ku ga samun madomiyar ɗaukakarsa a cikin almasihu shi kansa zai kammala ku ya kafa ku ya kuma ƙarfafa ku mulki ya tabbata a gare shi har abada abadin amin amin na rubuto muku wasiƙan nan a takaice ta hannun sila ɗan uwa mai aminci a yadda na ɗauke shi domin in yi muku gargaɗi in kuma sanar da ku cewa wannan shine alherin allah na gaske ku tsaya a gare shi da ƙarfi ita da take a babila wadda ita ma zaɓaɓɓiya ce ta aiko muku da gaisuwa, haka kuma ɗana Markus, ku gai da juna da sumbar ƙauna. Salama ta tabbata a gare ku duka, kuna almasihu.